Rahotanni sun nuna cewa farashin kayan abinci ya yi tashin gauran zabi a Najeriya sakamakon rufe iyakoki da aka yi. a rufe iyakokin ne domin hana fasa fasakauri musamman na shinkafa da kuma zimmar farfado da tattalin arziki da inganta tsaro a Najeriya. Muhammad Kabir Sulaiman shine sakataren farko na kasuwar 'yan lemo wato Orange Market da ke maraba a jihar Nasarawa. Da can baya ana sayan mudun wake misali 400, waken da ake yin kosai da shi da alale ƙanana 200 muke saya yanzu bangaren shinkafan tuwo na Hausa farashin ci ya sauka. Haka masara ma, haka dawa. Bangaren shinkafan forin gaskiya wannan ya karu. Sati uku baya dubu sha biyar da dari biyar ake sai da shi. Amma yanzu sai ka aje dubu sha bakwai akwai ma wanda ya siya dubu ashirin. Muhammad Sani Bello mai sayar da kayan abinci ne a kasuwar. Farashin kayan abinci shinkafan mu na gida ke wannan lafiya launi. Babban inda ke da matsalar ciwon kanmu wurin shinkafa na gida wanda kamfanoni nan aka ƙirƙiro su wanda suke gyara shinkafa su mata dutse ganin an tare iyakokin nan foreign ba ta shigowa to sai zama sai suke ƙara farashi bayan ma da su ƙara farashi su ainihin manajojin kamfuna sai suka rurrufe kamfanonin su suka daina fitar da ita sai zama ba a samu ta yi karanci a kasuwa sai zama ta ƙara farashi wannan shine mu bakin cikin da muke yi ba su ɗauki siriyo na cewa namu ta karɓu ba. Tunanin Ali Muhammad. Shinkafa ce kaɗai damuwa. Kuma shinkafar ta gida ta ɗan ƙara sakamakon saboda forin ɗin ta ɗan samu matsala. Saboda ita forin ɗin ta ɗan taimakawa. Yanzu a cikin kashi ɗari na forin gaskiya kashi biyar ake samu. Su kuma kamfani na gida sun matsa. Ga wannan ba wani abu bane laifin gwamnati ne ya kamata ya magana akai. Ita ma lantana da ke sana'ar abincin sayarwa ta faɗi yadda tashin farashin kayan abinci musamman shinkafa ya taɓa sana'arta. Farashin yanzu da ya fi na da saboda yanzu mudun shinkafa da muke siya wanda za mu yi jollof da white rice 550 ne yanzu kuma yake 600 naira na tuwo ma yanzu 500 naira ne da amma yanzu kuma yake 600 naira kuma ɗauya ne ma kafin ka same shi a kasuwa Yadda muke sa da ba shine za mu sa yanzu ba saboda za mu measurement din shi domin iya kuɗin da muka saya domin ya fita da alamu wasu magidantan ba sa ganin tasirin tashin farashin kayan kamar yadda masu sai da kayan suka ambata sunana muhammad tasu abubakar ni magidanci ne wasu mutane suna ta korafi akan yanayin da ake ciki mu kam anan inda da muke bamu da matsalar farashin kayayyaki. Shinkafa dai tana nan muna amfani da ta gida muna amfani da ta waje musamman ma da yanzu mun samu ci gaba ta wajen ma bamu cika amfani da ita ba ba dan saboda ba a samun ta waje bane nake amfani da ta gida Alhaji Abdullahi Muhammad shinkafa dai yadda muke sayan ta daman 400 500 har yanzu dai abin da muke saye kenan bahu dubu goma sha shida da ɗari biyar. Ta Hausa ko ta Turawa? Ta Turawa. Babu cewar hika yarfe kannan ka samu shinkafar Turawa nan. Nana Khadija, a yanda nika siya a haka ne kullum. Yawancin 'yan Najeriya ba su tsallake ma'aunin talauci kashi na samun dala ɗaya a wuni ba wato naira ɗari uku da hamsin da shida. Hauwa Umar muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.